a bushiya ga ta nan za a bushiya subhanallahi albitir ya bushe mai rai da mai rai nura hassan shi da dala abani nura hassan kai hankali hankali da amali hankali nura hankali nura kana ganin ko kowar dala ba ta taɓa minti guda ba a cikin wannan hili cikin segondin ne ya ƙari saboda haka lura sai ka bi a hankali hankali hankali hankali lura hankali la ilaha illallah subhanallah hankali hankali hankali nura hasan illallah duniya yau ku hukuka kuka kowa duniya na rantse da Allah wannan sahiya subhanallahi an yi karo iri kai subhanallahi innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim yau wannan sahiya ta laraba an haɗa babban ba a wannan safiya a cikin karo na 43 a nan cikin birnin difa kai hankali hankali hankali nura hankali nura hankali subhanallahi an dauko kafan nura hankali yawa nura ya kada dala abani na rantse da Allah nura ya kada dala abani aiki ya lalace kai nura ya kai tace hankali wa billahi allazi kai wayya wayya na wani ga hinan <coughs> lawali ga hinan shagon aibo da shi da dogon salai ga tana an bushe ga hannuwa take hakali la ilaha illallah an samu kawon shagon aibo an samu kawon shagon aibo aiki bai lalace an samu kawon shagon aibo an samu kawon shagon aibo aiki bai lalace la ilaha illallah dogo karkan zai an samu kafin dogo lalle ta koma hawa aiki na ila illallah ba aiki na lalace na rantse da Allah kan ta hira gode gare ka dogo rabo an gare ka na rantse da Allah